Kasar China ta kirkiri na'urar kwamfuta da tafi kowace saurin sarrafa bayanai a duniya wato super Computer a turanci a cewar wani jerin sunayen kwamfutocin da suka fi sauri a duniya. Ita dai wannan kwamfuta da kasar China ta kirkira mai suna ta hulai ita ce ta zo ta farko a jerin sunayen tana amfani da manhajar Linux. Haka kuma za ta iya lissafi kala-kala har tiriliyan dubu casa'in da uku cikin da'iƙa ɗaya wanda hakan ya ninka saurin sarrafa bayanan da kwamfutar ta zo ta farko a shekarar ta gabata sauri. Idan aka duba cikin shekaru goma da suka gabata, China na da supercomputer har 28 a jerin sunayen da ake da su 500, cikinsu ko babu wadda ta zo a matsayin na 30 a jerin sunayen. Sai gashi ƙasar ta shiga gaban kowace ƙasa a fagen sarrafa supercomputer. Yanzu haka dai China na da supercomputer 167 cikin jerin 500 masu sauri, kuma ta wuce Amurka wadda ke da 165. Baki ɗaya duk na'urorin da ake amfani da su wajen kera wannan kwamfuta kuwa an kirkire su a China wanda hakan ya kawo ƙarshen magana da ake na cewa dole sai China ta dogara da ƙasashen turai kafin a dama da ita a fannin wannan fasahar. China da za ta yi amfani da wannan kwamfuta a fannoni da dama da suka hada da aikin injiniya mai zurfi da ayyukan kirkira da kuma nazarin sauyin yanayi.